Cédulia et Michel Joseph aussi à la mise en onde. sashen hausa na murar amurka voa e ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen hausa na abuja kan mitoci goma sha shida 21 da kuma 25 sai kuma ta hanyar yanar gizo akan voahausa.com ko sashen hausa.com kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani fara'a niyya sarauniya da dalol a jamhuriyar nijar sai ta alfa rediyo a kuma su ghana masu sauraro barkamu da dawa wannan shiri na musamman da ni umar faruk musa zan gabatar daga nan ofishin mura amurka na abuja a shirin za a ji cewa meti allah a jihar taraba ta bayyana korafi kan harin da jirgin sama ya kai a takum inda fiye da shanu dubu suka mutu kai naji haushi naji bakin shiki yanzu yaran mu duk sun bari tallan nono gashi fulani yanzu suna watsewa al'ummar karkara na samun horo kan yadda za su amfana daga tallafin gandun daji a jamhuriyar nijar proje proje da suke zama na karkara in za su tallafa ma mutane ba haka bane hannu da hannu he kai dan kundi ka kai wanda ake cewa ita kuma hukumar rayar yankin Naja Delta ta bullo da dabarun noman zamani da na kiwon kifi. Abu ne da zai iya yiwuwa in an aiwatar da shi yadda ya dace. Ya dace a rika kai zuciya nesa a tsakanin tsofin gwamnoni da sababbi a cewar dan siyasar APC a jihar Gombe. Gudunmuwar da ya bare ne ma ya sa muka ci kujerun sanatoci guda uku kaf a jihar Gombe muka ci kujerun 'yan majalisun tarayya. Yau Litinin Nasiru Adamu El Hikaya na tafiya ne da shirin zauren matasa na VOA. Za mu kammala da shirin jaridun Najeriya. Farko ga labaran duniya daga Washington DC. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Jiya Lahadi sojojin Sudan sun sake mayar da hambararren Firaminista Abdullah Hamdok domin ya jagoranci gwamnatin farar hula ta masu fafutuka bayan shafa makonni ana kazamar zanga-zanga da ta janyo asarar rayuka sakamakon hambarar da shi shugabannin farar hula da sojoji sun ce za a saki jami'an gwamnati da 'yan siyasa da aka kama tun lokacin da aka yi juyin mulki a ƙarshen watan oktoba a matsayin wani bangare na yarjejeniya tsakanin sojoji da jam'iyyun siyasa da ya hada da jam'iyyar umma fati mafi girma jami'an sun ce hamdok zai jagoranci majalisar ministoci mai zaman kanta sun ce majalisar ɗinkin duniya ta ce amurka da sauransu sun taka muhimmiyar rawa wajen tsara yarjejeniyar juyin mulkin ya janyo suka daga kasashen duniya inda amurka da kawayenta da kuma majalisar ɗinkin duniya suka yi allah wadai da har-har kan masu zanga-zanga adawa da juyin mulkin yayin da yarjejeniyar ta fara bayyana a khartoum babban birnin kasar jami'an tsaro sun harba hayaki mai saka hawaye don tarwatsa masu zanga-zangar da suka tunkari fadar shugaban kasa hukumomin kasar tunisia sun faɗa jiya lahadi cewa sun kama bakin haure sama da ɗari biyu da suka yi ƙoƙarin isa gabar tekun Italiya a wasu ayyukan sa ido guda tara daban-daban. Kakakin dakarun tsaron ƙasar Hussein Idini Jababli ya ce a cikin yanayin yaƙi da bakin haure da ba bisa ƙa'ida ba yankuna na sassa daga arewaci da kudanci da kuma tsakiyar ƙasar sun yi nasarar dakile yunkurin tsallaka teku guda tara a daren ranar asabar zuwa lahadi dakarun tsaron ƙasar sun ce an yi kaman ne a cikin teku da bakinta inda aka taimaka wa bakin haure 223 daga kasashen afirka daban-daban da ya hada da 'yan tunisia 111 a ƙarshen watan da ya wuce dakarun tsaron gabar ruwan tunisia sun ce sun dakile yunkurin tashi har guda shida tare da kubutar da bakin haure 125 da ke kan hanyar zuwa turai inda 112 daga cikinsu sun fito ne daga yankin da afirka a farkon watan da ya wuce yanci cirani hudu 'yan tunisia suka mutu yayin da wasu sha tara suka bace bayan da kwale-kwalen da suke ciki ya kifi a gabar tekun gabashin kasar hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta ce fiye da yanci cirani dubu hamsin da takwas da ɗari takwas suka yi nasarar isa kasar italiya tun farkon wannan shekara yawancinsu ta teku labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Kungiyar da ta shirya tafiyarsu zuwa kasar yankin Caribbean ta faɗa jiya Lahadi cewa an saki biyu daga cikin 'yan mishan na Amurka da Kanada sha bakwai da aka yi garkuwa da su a watan da ya wuce sai dai bata yi wani ƙarin bayani ba. Majami'un ba da agaji da ke Ohio sun faɗa a cikin wata sanarwa cewa sun samu labarin an sako biyu daga cikin waɗanda aka yi garkuwa da su a ƙasar Haiti. Amurkawa sha shida da ɗan Kanada ɗaya da suka haɗa da yara biyar suna cikin waɗanda aka yi garkuwa da su a watan Oktoba bayan sun kai ziyara gidan marayu. Lamarin da ya bayyana matsalar sace-sace a Haiti wadda ta ta'azzara cikin rikice-rikicen tattalin arziki da siyasa da tashe-tashen hankula. Sai dai jami'an Haiti ba su ce komai ba da aka tuntuɓe su kan lamarin. A baya dai jami'an sun ce wata kungiya da aka fi sani da 400 Mawozo ta nemi da a ta fansar dala miliyan ɗaya ga kowane mutum. Jiya Lahadi babban masanin cututtuka masu yaduwa na Amurka ya buƙaci miliyoyin Amurkawa da suka karɓi allurar rigakafin COVID-19 da su karɓi ƙarin wata allurar domin inganta lafiyarsu. Ya zuwa yau dai mutane miliyan talatin da da hudu biyar daga cikin miliyan ɗari da da shida suka karɓi cikakkiyar allurar rigakafin a Amurka sun karɓi ƙarin allurar. a cewar cibiyar kula da cututtuka masu yaduwa ta gwamnati yayin da kusan mutane miliyan 60 har yanzu ba a musu allurar rigakafin cutar coronavirus ba. Dr. Anthony Fauci, daraktan hukumar kula da cututtuka masu yaduwa kuma babban mai ba da shawara kan harkokin kiwon lafiya na shugaba Joe Biden ya shaidawa shirin This Week na gidan talabijin na ABC cewa babu wani rashin haske game da bukatar karɓar ƙarin allurar saboda a hankali a hankali tasirin allurar ta farko za ta ragu ya ce ƙarin allurar da mutane ke karɓa tana ƙara musu kariya sosai ko da yake ba a bayyana ko waɗanda aka yi wa allurar za su ci gaba da neman ƙarin allurar kowane wata shida ko shekara ɗaya nan gaba daga ƙarshe ƙasar faransa ta aike da dakarun 'yan sanda na musamman zuwa godlove na yankin caribbean da ke ketare yayin da zanga-zangar adawa da dokokin covid-19 ta rikide ta koma tarzoma da kwasar ganima a rana ta uku a jere ministan cikin gida na faransa gerald darmanin ya yi allah wadai da tashin hankalin da cewa ba za a amince da shi ba a wata hira da aka yi da shi jiya lahadi ya ce dakarun 'yan sanda na musamman hamsin sun isa godlof jiya lahadi baya ga wasu jami'an 'yan sanda ɗari biyu da aka tura tun da farko masu zanga-zanga sun ci gaba da toshe hanyoyi wanda ke sa tafiye-tafiye a cikin tsibirin kusan ba zai yiwu ba kuma yana haifar da matsaloli a asibitocinsa darmadin ya faɗa a birnin paris cewa an buɗe wuta a kan 'yan sanda an ba da rahoton cewa mutane uku sun jikkata kuma hotunan bidiyo a kafafen sada zumunta sun nuna an cinna wa motoci da wasu gine-gine wuta. bayan duniya aka saurara yanzu za mu shiga babin rahotanninmu ƙungiyar makiyaya ta miyatti allah a jihar taraba ta nuna damuwarta akan yadda jirgin saman yaƙi ya kai hari a yankin karamar hukumar takum harin ya raunata makiyaya ga rahoton salisu garba lado kasa da makonni biyu kenan wani jirgi da ba a ma san daga ina yake ba ya kawo hari wa wasu urgan fulani da ke zaune a wani yanki na karamar hukumar takum jirgin ya kashe shanu sama da dubu su kuwa fulani makiyaya mazauna yankin suka ce dai har yanzu shiru kake ji hakan ta sanya ƙungiyar miyatti Allah reshen jihar Taraba ta yi taron manema labarai domin kira ga mahukunta don su shigo cikin wannan lamarin duba da cewar fulanin da lamarin ya shafa suna nan rai kwakwai mutu kwakwai suna sunana Alhaji Musa sarkin Fulani taku a yanki na ne ta faru kai naji ji haushi na ji bakin shiki yanzu yaran mu duk sun bari tallan nono gashi Fulani yanzu suna watsewa ɗaruruwa yara wanda suke makaranta yanzu duk sun bari makaranta mu kan gwamnati nan ba mu yi mashi adalci ne koya gwamnati kaman ba lura da mu ko jirgin sama na ya taso ya yi irin barnan na yanzu Fulani duk su watse sunana Hauwa Musa abun ya mana zafi matuka musamman ma mu mata su dabbobin da su muka dogara da su muke kokari za mu biya ma yaran mu kuɗin makaranta da sauransu ya kamata gwamnati ya tasise abinci ko wa'anda suka yi wannan aika-aika. Ya'u Ibrahim Barewa mataimakin shugaban kungiyar Miyatti Allah a reshen jihar Taraban na yi masa tambaya ko sun yi nasarar ganin gawawwakin shanayen da aka ce sun mutu? Gawayen da ake kira Akisa da Vingiri na ga irin barnan da ya faru gawawwakin dabbobi na gano da idona kuma abin tausayi ne abun Allah wadai an kashe kashe dabbobi kimanni dubu daya da ɗari biyu da ashirin da biyu. Fulani ne da suke na a Tigoli Allah latar da wajen kwanan su. Fami Bello Alhaji Daniel wadda ke zama shugaban ƙungiyar Miyatti Allah reshen jihar Taraban shi kuwa na yi masa tambaya ko kawo yanzu Miyatti Allah ta yi kokari domin sanar da mahukuntan jihar akan wannan lamarin. Mu riga ma mu rubuta DSS da Komsina Police da gwamnatin Taraba su taimaka mana a kafa kwamiti a yi binkise sannan diga ina ne aka tashi aka zo aka yi mana wannan abu a matsayina chama miyatti Allah kautal hore ina kira ga al'umman fulani su kai hankalin su nesa kar su dauki doka a hannu saboda kungiyar nan za ta dauki mataki sai ta tabbata kowa an biya shi hakinsa ya zuwa lokacin da nake hada bakin wannan rahoton na yi ta kokari domin jin ta bakin mai magana da yawun gwamnan jihar amma dai hakata bata cimma ruwa ba salisu muhammad garba muryar amurka diga jalingo a najeriya ma'aikatar gandun daji a jamhuriyar Nijar ta kadamar da wayar da kan al'ummar karkara hanyoyin da za su yi amfana da tallafi daga masu taimakawa na ƙasa da ƙasa. Taron da ya shafi jihohi guda takwas na gudana ne a birnin Kwanni. haruna mamman bako ya aiko mana da rahoton kamar yanda mai jagorancin bada wannan horon ya yi mini karin bayani. Kwamandan Musa wasu sun zo daga jihar da magaran, wasu daga jihar Agaras, wasu zo daga Kalibi, wasu daga su, wasu daga cikin jihar Tawa. Ba horo da aka saba wanda haka na kananan ayyuka. Mun san da duka ayyuka da ake na kasa gwamnati tana bakin ta da gwamnati ake yi, ni kuma da hannu masu shugo. Duk in kun yi ake cewa wani bank mondial, wani FM, wani duka da kan proje proje da suke zama na karkara. In za su tallafa ma mutane, ba haka bane hannu da hannu he kai dan kundi ka da ake cewa dusi mataimakin magajin garin birnin Kwani na farko Abdullahi ne ya jagoranci bikin bude wannan taron muna yi ma Allah subhanahu wataala godiya da ya tara mu a cikin wannan zaure kan dubaru za su tsara ta yadda ayyukansu ko kuma za su tsara furoje-furoje wanda za su kawo musu ci gaba cikin tahiyansu waɗansu daga cikin waɗanda suka halarci wannan taron sun yi muna bayanin muhimmancin wannan horo a gare su sunana madan Amadu Maryama Ruwa. Kafu 21 nike daga Nyame. Wallahi taron nan mun samu muhimmancin babba gare shi. Mun san ya ne za mu iya in muna yin dosekin mu to sedir da za mu bi mu samu mu yi abun ga dosekin mu. Kenan kuma mun samu advantage gare shi. Tunda yanzu mun san hanyoyin da za mu bi ga ya ne ake yi duka an gwada muna. Sunana Halilu Hamidan, President ne kungiya ce wadda take renan itace har zuwa kai gaza dasa su a gadas wanga horo mun yi na abu da shi saboda abu ne wanda yake ce mana tuwo a kwarya mutane suna samun masu hannu da shuni ya sai zamanto kuma cikin kungiyoyin akwai karamcin sani na aza waɗannan takardu wanda za ka yi ka je ka kai kukanka a samu a tallafa maka mu rubuta abin mu je mu nemi tallafi da kanmu ba tare da sai mun kai wurin wasu kungiyoyi da suke zaman kansu wanda sai ka biya su maka haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na muryar amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar. Muryar Amurka ake saro a shirin hantsi daga Abuja. Hukumar raya yankin Niger Delta ta bullo da dabarun noman zamani da kiwon kifi a yankin da haƙar man fetur ya lalata yanayinta. Ga rahoton wakilinmu daga Fatakwal Lamido Abubakar. Na ji ta bakin al'ummomin yankin na Niger Delta dangane da wannan sabon fasali. My name is Chief L. Ojoba. I wonder how they said that agricultural program in Niger Delta. sunana ojoba ikechukwu ya ce akan batun sabon tsari na yi mamaki matuka ta yadda hukumar ta faɗi haka har kawo yanzu dai ba a horar da kowa ba kuma ba a kafa kowace irin cibiya ba sa'annan kuma yanayin ƙasanmu baya noma kuma ni shugaba ne na al'umma amma ban ga wata alama ba da ke nuna cewa an cimma wannan matsaya. Amadi Fidelis, we are yet to feel any presence of NDC in terms of agriculture. Sunana Amadi Fidelis Ellis ya ce a ƙashin gaskiya ba mu ga komai ba da hukumar ta ra'ayi yankin Niger Delta da nufin bunƙasa harkokin aikin noma da zai zama ma abin farin ciki kuma idan a baya hukumar ta taɓa taimakawa manoma a wannan yankin na Niger Delta to muna cikin waɗanda ya kamata a ce an tuntuɓa tun daga farko. My name is eh, Kenya Benson. I reside in Port Harcourt. I wouldn't doubt the good intentions of NNDC. Wannan yana cewa ne ni ba zan zan kushe ma wannan kudirin ba domin zai karfafa aikin noma na tabbatar da zai samar da abinci da ayyukan yi ga ɗimbin matasan yankin hukumar raya yankin na Niger Delta dai an kirkiro da ita a shekarun 2000 zamanin mulkin tsohon shugaban ƙasar tarayyar Najeriya Olusegun Obasanjo kuma a baya-bayan nan an zargi hukumar ta NDDC da karkata wasu makudan kuɗaɗe wanda ta raba ma shugabanninta koyaya masana harkokin noma ke kallon wannan yunkuri dr abubakar ingaske abdullahi masani ne kuma malami a tsangayar aikin gona a jami'ar usman dan fodiyo da ke sokoto abu ne da zai iya yiwuwa in an aiwatar da shi yadda ya dace saboda kowane tashi na najeriya akwai wasu arzuka da allah ya tattara mai a wannan yankin ya kasance suna da arzikin mai yanayi a dan gurbata amma duk da haka suna iya kiwon kifi lamido abubakar sokoto muryar amurka daga fatakwal najeriya kar shafa'a mura amurka ake faru a shirin hantsi daga abuja dan siyasar apc mai mulki a jihar gombe alhaji nasiru muhammad zailani ya bukaci tsofin gwamnoni da sababbi su rika samun fahimtar juna don amfanin sauran 'yan siyasa da zaman lafiya nasiru zalani ya yaba matakan gwamnonin apc da suka zo gombe don jajanta akasin da aka samu na hatsaniya yayin ziyarar tsohon gwamnan jihar sanata danjuma goje inda wasu zaune gari banza suka haddasa samun raunuka yan siyasar ya ce bai dace yan siyasar apc su bari a ci zarafin tsohon gwamnan ba ko ya san irin gudunmawa da shi distinguished senator muhammadu danjuma goje ya bayar domin kafuwar wannan jam'iyya har ta zama abun sha'awa wannan jiha ta gombe bayan haka kowa san irin gudunmuwa da shi distinguished senator muhammad dan juma goje ya ba domin samun ita kanta jihar gombe tukunna kasancewar gudunmuwar da ya bare ne ma ya sa muka ci kujerun senatoci guda uku kaf a jihar gombe muka ci kujerun yan majalisun tarayya muka ci kujerun yan majalisun jihohi kusan duk na jihar gombe 24 ina ga guda biyu ne ko uku wanda ba apc ne ta ci ba duk a dalilin wannan gudunmuwa da hubbasa da shi wannan jagora distinguished senator muhammad dan juma Goje ya bayar wa wannan jam'iyya ta APC har ta zama abun sha'awa. Dan siyasar APC a Gombe kenan Nasiru Zailani Kumo. Muryar Amurka ake sauraro a shirin hantsi daga Abuja ga kuma shirinmu na gaba. Zauren matasa. Zauren matasa. Masu sauraro barkanmu da dawa sabon shirin zauren matasa na VOA da ke taɓa abubuwan da ke ciwo matasa tuwa a ƙwariya da hanyoyin da za a magance ƙalubalen da ya haɗa da yaƙi da jahilci shan miyagun kwayoyi bangar siyasa har ma da masu shiga satar mutane a sabon shirin zauren matasa na voa za mu ci gaba da tattaunawa da matasan kan kyawawan ɗabi'u na kaka da kakanni sambo jibrin sambuja da adamawa ya taɓo yadda iyaye na baya ba sa kyamar juna don bambancin kabila ko wata al'ada ko ko bangare matasan da suka hada da yawo yakubu yobe yusuf abdulrazak shamsuddin ilyasu abubakar musa saulawa Ibrahim SD Kuswa Zaria, Samba Jibrin Sambaja da Adamawa, Hawa Abubakar, Anas Sani Kafinta, Buhari Yunusa Kumriya da Kabiru Edaris sun bayyana ra'ayin nasu ne a zauren da ya zauna a ofishin muryar Amurka na Abuja. daga ciki abun da zai taimaka waje kawo zaman lafiya a ƙasar nan ga baki daya in za mu duba mu gani so mu duba mu gani abun dalilin da ya sana kawo haka in muna duba tarihi mu duba awolo zik namdi azukre sa baka tafa balewa ahmadu bello and others baki da za ga suna zanne a aure da kan teburi daya ba za ka taba ji yau zai ya zagi namdi azukre ba ba za ka taba ji tafa balewa ya zagi nan da zuke ko a walwa da sauransu ba dukansu suna zanne ne don me abun da ya sa na kawo ya ina ka ina ina ba ina kawa a ah, dalilin da sa ina ka ina kai ka ah, dalilin da sa ah, suna jefar kan talaka ne amma shugabanni yadda kan lissafo na daɗin nan haka suke me yanzu ba haka ban gaba bane dalilin da sa na kawo haka su wa'ancan ya wancan lokaci ba sa encouraging talakawansu su ta da hatsaniya ko zai su zage bayarabe ko su ta ko zage ibo ko wani abu baki daya duka ko kuma ko ko bangaren yoruba ka je ya zuga wani bayarabe ya zage ya zo ya kashe dan are ko wani abu duk ba sa wannan a wannan lokacin dalilin da yasa na kawo wannan al'amarin baki daya kenan na gaba kuma har yanzu ina ah, kira da na gaba na karshe shine ina kira ga hukuma ta National Orientation Agency su ma ya kamata su tashi su kara wayar da kan al'umma abun da ya shafi katewa na al'umma gabaki daya shi ma yana daya daga ciki abun da zai kawo zaman lafiya a kasa bangare yarawa ne a nuna musu a wayar da kansu abun da ya shafi al'adunmu na gado na arewa ke daya sha orientation agency ya kamata su tashi akan wannan in bangaren south east ah, su ma nuna musu lallai ni kira nake so da wanda zan yi na karshe musamman ga shi hajiya ko yobe ina so fa fahimta cewa yin boko ba illa bane ba domin ko su ta fawa balewa da aka kawo tarihin su suna da tarbiyya sun samu ilimin boko saboda haka in har ka samu ingantacciyar tarbiyya babu wani abin da zai zo ya kawar maka da tarbiyyanka saboda mai sanya an cusa maka aƙidan wannan eh, al'adan naka babu inda zaka je ka canza wata al'adan ka inda har ka samu wannan ingantaccen tarbiyya ka samu tarbiyya daga gida ba abin da zai samu tarbiyya abin da na faɗa kenan tun a baya ka samu tarbiyya daga gida karatun boko babu abin da zai canza maka akan tarbiyyan da ka samu tun farko sai dai dama can zuciyanka dama can akwai wani abu a cikin ta wanda ba a sani ba kai kadai ka santa karatun kai ka fake da karatun boko ka ce shine yasa ka cutar da mutane ko ka cutar da al'umma amma maganan tarbiyya din nan gaskiya ina kira ga iyayen mu yana da kyau a ce sun jajirce wajen tarbiyan 'ya'yansu domin shine gaskiya matsala matasa ma wasu waɗanda da suka aikata miyagun ayyuka da sun ce su ma sun zama 'yan boko halal za su na karatu za su na ɗabi'u masu kyau <laughs> abubakar mai za <laughs> eh a so wannan abun ayaba musu ne misali a ci gaba ne kuma kullum haka ake fata dama misali a samu wanda bizirarru su kara dawa su zama mutanen kirki su shigo cikin al'umma saboda wannan ne ci gaba misali ta wannan fuska ba wai su kara tafiya su nisanta da kansu a su nisantar da kansu daga al'umma ba ina ga watakila mun kusan mu kawo zagaye na karshe na wannan zantawar za mu bi ɗaya bayan ɗaya eh, kowa zai faɗi eh, kalamai kan wannan lamari na da tarbiyya da ɗaukar abubuwa masu kyau da aka gada wanda kuma ilimi na ciki ilimin boko da na zamani ilimin zamani da na addini kai duka suna cikin wannan tafiyar wari nusa kumure me za ka faɗa kan an dai tattauna ka abubuwa da yawa matasa sun ɗan samu bambancin ra'ayi amma yana ga daga baya da ƙarshe dai an fahimci juna to gaskiya ne an samu bambancin ra'ayi daga baya kuma kowa ya fahimci yadda abin da kowa yake magana a kai ala hakika abin da muka bari a baya abubuwan da muka taso muka ga iyayenmu da kakanninmu suna yi wadda sakin wannan abubuwan shine yake kawo gurɓacewar tarbiyya da taɓarɓarewar tsaro kamar yadda jada yake magana to ala hakika da za ga cewa idan ga yayanka ya ɗauko kaya yana tafiya sai ka ga cewa ya zo ka zai ka tare shi ma ka anshi kayan nan ka kai masa inda zai je ba ma abokin mahaifi ko mahaifi ba sai ga cewa an samu saɓanin haka kuma yanzu wayannan wayannan abubuwa yanzu ba sa iya yiwuwa wanda ko da mutum babansa ya gani da kayan za ga yana kokarin ya buya ba ma maganan yaya ko ah, ya karɓan masa kayan ya kai masa inda zai kai ba za ka ga cewa irin irin waɗannan abubuwa gaskiya an samu saɓani sosai kwarai da gaske akan irin waɗannan abubuwa to ya kamata mu dinga yin waiwaye a dan tafiya game da irin waɗannan abubuwa da muka ga muka taso muka samu iyaye da kakanni suna kai mu dinga ƙoƙartawa muna kwatantawa a kansa wanda in allah da zai kawo mana waraka da kuma a samun tsaro a mu ta najeriya gaba ɗaya ina wannan zaure na mu fatan alkhairi a ina ganin kamar mata sun yi ƙasa a gwiwa ma a wannan zaure bare da gaske amma ina tsammani wataƙila hawa ce kaɗai ita mata koma gefe wawa bakar kin jagon da muka tattauna kan tarbiyya me zaki salamu alaikum gaskiya na ji zauren yau ya ɗauki zafi ya ɗauki sanyi <laughs> babu abin da zan ce sai dai yi fatan alkhairi ga 'yan zauren matasa gaskiya maganganun su yau sun yi daɗi fata alkhairi a gare ku abin da za mu tambaya eh, matasan ai sun haɗu da maza da mata ne mm. eh, an zargi wasu matasan da rowa kuma mata ma na taka rawa wajen taimakawa wajen wannan in an yi abinci a cikin gida ba sa so a fita da shi wasu kenan waje sai dai a zauna a ita cin abincin a cikin gida to ka san yanzu yanayi zan ce da da yanzu ba ɗaya ba abin da ake yi da ba shi ake yi yanzu ba dan ni ko lokacin da na taso da na ga ana cin abinci a kai abinci a kofar gida a zauna a ci amma ban da yanzu anya kana ganin laifin ba daga gurin mazan ne ba dan ni na fi alakanta shi da maza dan idan mutum mace ta gama girki namiji ya ce zai dauka ya je ya ci a waje mace ba ta isa ta hana shi ba sannan kuma <laughs> eh to shi sa da ce maka ya zo da yanayi na lokaci yanzu wani yana ra'ayi ya zauna ya ci da iyalin shi hakan ma yana da daɗi ka zauna ka ci da matarka da 'ya'yanka da kowa dai da kowa ku zauna ku ci abinci wani haka yake ra'ayi wani baya ra'ayin ya dauki abincin ya kai waje so ni ina ganin har da matan da mazan duk suna da laifi a ciki ai matan ne wato suke kasu da wai mata su abinda faɗa hawa eh. sukan sa abincin ne abinda ake kira food flat wanda zai wuni yana nan da domin su ba sa son yin aiki sosai in suka dafa sau daya suna so in sun ajiye kawai kowa sai a sa masa dan farantin da cokali ya dan ɗibi kaɗan ya dan ce yana a gurgurkasasai ma daidai zan ce duka dai yanayi ne na lokacin ne shi yasa amma idan an yi abinci wai an zuba a cikin fufulas a ajiye bi za a iya ajiye mishi nashi a cikin wani kula na daban wancan kuma zai zama na yara idan ya yi ra'ayi ya dauka su je su ci a waje masu raro a nan za mu dasa aya ashirin sai makon gobe in allah ya kai mu za mu ɗora. A madadin muryar Amurka, ni na Sura da Ma'il Hikaya da ni shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum. Babangida Jibril zai kawo mana sharhin jaridun Najeriya. Za mu fara sharhin jaridun ne da jaridar The Guardian na cewa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya shaidawa shugabanni da dattijan al'ummar kabilar Ibo da suka kai masa ziyara da neman a saki shugaban ƙungiyar 'yan aware na IPOP wato Namdi Kano cewa zai duba bukatan nasu. Sai dai jaridar ta bayyana cewa shugaba Buhari ya shaida shugabannin na kabilar Ibo a ƙarƙashin jagorancin wani tsohon ɗan majalisa kuma tsohon minista a jamhuriya da ɗaya Chief Bazul mulki a maci cewa bukatun nasu na da matukar wahala shugaba buhari ya shaida wa bakin nasa cewa sanin kowa ne ba na saka baki a harka da ya shafi shari'a sai kuma jaridar the nation da cewa yanzu haka majalisar dattijan najeriya ta gabatar da sabon kudirin dokar zaɓe ta shekara ta 2021 ga shugaban ƙasa muhammadu buhari domin ya sa hannu babban mai taimakawa shugaban ƙasa ta fuskan majalisar dattijai ta babajide omo raye shine ya bayyana hakan ga 'yan jarida wannan doka ta kunshi sabon kuduri da ke neman a gudanar da zaɓe irin ta tinki a dukkanin jam'iyyun najeriya domin fidda ɗan takara kudurin da kuma gwamnonin najeriya gaba ɗayansu ke adawa da shi sai kuma jaridar premium times da ake bugawa ta yanar gizo da cewa shugaban majalisar dattijan najeriya dr ahmad lawal ya ba da tabbacin cewa majalisar ƙasa za ta amince amince da kudurin kasafin kudin shekara ta 2022 kafin a tafi hutun kirsimati dr amal ya furta hakan ne a ƙarshen mako a wajen wani biki da jaridar new telegram ta shirya domin karrama shi tare da wasu shugabannin najeriya sai kuma jaridar vanga da cewa yanzu haka gwamnatin tarayya tare da kungiyar malaman jami'oi ta kasa wato asu sun cimma yarjejeniya inda gwamnatin tarayya ta yi alkawarin duba bukatunsu nan da kwanaki bakwai a inda bangaren kungiyar asu za ta ɗage barazanar shiga yajin aikin da ta yi ministan kuɗi mrs zainab ahmed ita ta bayyana hakan kungiyar asu dai ta buƙaci a biya ta naira biliyan talatin a matsayin alkawarin biyan kuɗaɗe na wasu kuɗaɗe da 'yan kungiyar ke bin gwamnati sai kuma jaridar daily post na cewa yanzu haka gwamnatin jihar neja ta ba da umarnin hana sayar da babura a faɗin jihar baki ɗaya matakin da gwamnatin jihar neja Malaysia ta ɗauka dai tana fatan zai taimaka wajen tabbatar da tsaro a jihar. Babin Jibrin Murai Amurka daga Najeriya. masu da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman sai can da karfe hudu agogon najeriya da nijar abokanan aikinmu a washington dc za su shigo da shirin rana kafin lokacin ni umar faruk musa da na jagoranci shirin ke cewa bi salam